wani lauya ya aiko min da takarda cewar in je gidan rediyo da kafar talabijin da barkate family da na yi program da jaridu biyar manya na ƙasa in je in janye maganganun da na yi in ce ƙarya nake yi wa babban banki da banki kuma in biya miliyan ɗari biyar ah, dameji ya turo min da akawun number number su sannan in ba haka ba za su kai ni kotu cikin kwanaki uku na aiki ni kuma duk abin da na faɗa ina da takarda ba kirkirowa ne ba duk abin da na faɗa akwai takardar da zan iya badawa da umarnin da shugaban ƙasa ya bayar da kuma inda babban bankin ya saba duk laifukan da ya yi ba da ka muke yin wannan abun ba muna da takardu a ɓoye kuma akwai waɗanda ba mu fito da su ba ma har yanzu ba mu fito da su ba har kwai takardun da ba mu fito da su ba a yanzu maganar da nake da kai alaina so kuma duk wannan tsorata mu da ake ta kokarin yi ba za mu tsorata ba domin ita gaskiya guda ɗaya ce yanzu ga gaskiya ai tana fitowa ko kana kallo bandan abin da ya faru a senate eh me faru an ce akwai an kashe 27 trillion sun tambaya a ina aka same ta aka ce babban banki ne ranta while tun 2020 babban banki ya ce ya ranta wa bankuna trillion 23 to yanzu ka ɗauki trillion 23 da babban banki ya ranta wa bankuna da trillion 27 da aka ce ya ranta wa ƙasa ba tiriliyan hamsin kenan ba hmm. to tiriliyan hamsin waɗanda suke ce min ban san abin da nake ba ko na faɗi kuɗin da babu su a Najeriya ina aka samu tiriliyan hamsin ɗin da gwamnan da Santara Bank taranta kuma in ha Bank al'ummar Najeriya su sani in ba wai da ƙwaƙwalwa ake magana in har ɗan Najeriya zai auna sosai ya duba wanda zai ranta tiriliyan hamsin hamsin to shi tiriliyan nawa gare shi kuma nawa ya ɓoye kuma nawa ya ajiye sannan na ce kuɗin gwamnati ake ranta wa gwamnati kuma ko ba daɗe ko ba jima ɗan najeriya zai ga abin da na faɗa ɗin nan zai ya gan a zahiri ba na ƙage ba zan yi ƙarya ba duk abin da ka ji muna faɗa ɗin nan muna da masana da suka ƙididdiga tun shekara ta dubu biyu da uku zuwa da hudu suke ididdiga bin